انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون Hakika mu mun saukar da attaura ga annabi Musa a cikinta akwai shirya da dalilai zuwa ga alheri da hasken da ake shiryuwa da shi annabawan banu Isra'ila waɗanda suka miƙa wuya ga Allah suke masa biyayya suna hukunci da ita haka ma malamai da masana waɗanda suke tarbiyyantar da mutane kan gaskiya suna hukunci da ita, saboda abin da Allah ya ɗora masu na kiyaye littafinsa, ya sanya su amintattu suna kare shi daga canzawa da jirkitarwa, suna masu shaida a kansa da cewa gaskiya ne, gare su mutane suke komawa a cikin lamarinsa, don haka ku Yahudawa kada ku ji tsoron mutane. ku ji tsoro na ni kaɗai, kuma kada ku yarda da wani abu kaɗan da za a ba ku na mulki ko matsayi ko dukiya a madadin ƙin yin hukunci da abin da Allah ya saukar. Duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba na wahayi yana mai halasta hakan ko yana fifita hukuncin wani Allah akan na Allah ko yana daidaita shi da na Allah to waɗannan su ne tantagaryar kafirai.